قوم رحيم إليك أن سبحانه وتعالى da ya faru cikin a yau lahadi 27 idan ka duba yadda na faɗa a wasu wurare a can a bayan yana faɗi wannan zan dana in ka kalli kasan nan za ka ga waɗanda suke da manyan motoci manyan gidaje jiragen sama jiragen ruwa manyan mata za ka samu da yawa daga cikin musulmai amma kuma idan ka koma ka ga zuwa ne suke cikin tasko da tsananin bakin talauci za ka samu talauci wani to shi allah anya idan ana ba su kwana wata ala hakkinsa da ya wajabta wa mutane anya kuwa lalacewa da karbarewa za ta kai ga yanzu ka duba waɗanda ake cewa yan gudun hijira ƙidaya wacce aka yi ta sama an iya gane akwai mutum sama da dubu hamsin da shida waɗanda ba su da muhalli ba su da musulmi ba su da abin da za su ci suna nan ajiya suna zaune cikin iyayensu wani an kashe kowa na su da shi kare ajiya suna zaune a cikin gidajensu yanzu ba gidajen ajiya ana kawo musu abinci su ci amma yanzu babu sun koma cikin daji a cikin kasarsu yan kasa ne amma sun zama su abubuwa da ake cewa yau da ya to ni da kai da shi da ita muna tunanin mutane idan ko muna tunanin su menene muka yi domin gudana ko kuma gabatar da irin namu kuma zuwa mutane ba ma yan gudun hijira ba bincike ya nuna cewa akwai yara sama da miliyan goma suna karantoyi a titunan najeriya karanta karka ya fara mafi yawa na sun za ka saba masu a wuri sannan akwai yaran da yake za ka ga su gungu gungu idan suka kwana a wannan abuwa a yau to gobe kuma za su nufi wata abuwa su ma haka suke bituwa a kan titina ba su san inda za su ba ba su da takamaiman gana inda za su kwana idan muka ci gaba da tafiya a haka ni da zan abin da allah ya bani kai da zan abin da allah ya baka ba mu tattaru mun tallafi yaran nan ba anya muna tsammanin yaran nan ba za su zama fitina ba a gaba ba na so ku ce muna da yawa amma yawa bai da amfani ba na san kuma da magana saboda duk da in ka duba za ka samu mu ne a murkushe mu ne a danne mu ne kuma baya ni ban san ka kai ba ka san shi shi bai san da kuma dukkanin ku a kibla ku daya in kuma ka koma wasu wuraren za ka samu su ba suke ta abu ne ba a kai kana kina ne kawai ba dalili ba mamaki a'a saboda wata falala da Allah ya bai wacce kuma ni ma idan ka tare ni in ban san san da Allah subhanahu wata'ala ya bani falala ba ba kuma zan iya bayani yadda aka yi san falala ba to in ko abu ya zama haka me yake sa a ta irin waɗannan abubuwa don haka mawadata muna da buƙatar a sami irin abdurrahman bin auf radiyallahu anhu irin wannan lokaci kwatankwacin halin da al'umma su ke ciki a yau na tsananin talauci da zafin rayuwa shi ne irin wannan ya faru a garin madina aka fada cikin fari cikin talauci abdurrahman bin awf radiyallahu anhu yana ɗaya daga cikin mutum goma na farko wanda aka yi bushara da aljanna sannan yana ɗaya daga cikin mawadata daga cikin musulmai Duniya hawaiya ya tara yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi hijira zuwa madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya kula shi abota da sa'ad bin rabi' rabi' bin sa'ad rabi' ya fito ga mata na ka zo ka duba wanda kai maka ga dukiya ta zan kasa biyu ba kare ka duba tawaddu kaunar duniya a'a ka rike dukiyarka kai dai nuna kasuwa ya je daga ɗauki nan, gida ko wancan sai ne zama ɗaya daga cikin hamshakan masu dukiya a cikin duniyar islama a wancan lokaci amma dukiyarsa ba ta ba masa yi ba. a lokacin da aka zuwa a fata cikin bari sai ya jigilar rakumai guda duniya ramu ya ce muka ji jalaba muka ji rubutu a cikin garin madina kai ka ce yaƙi ne aka zo za a ci garin madina shi me ya faru da aka ci yi da wakai nawa ne aka ci ai na abu abdurrahman abdurrahman ne kuma awa wadda ya ba yan kasuwa da yan kasuwa suka damu idan wani na so ba bashi akan farashi mai ɗan sauƙi haka kan tsari wanda zai ɗan ɗaura misali sile ko sisi ko kwabo ko kwabo biyu wanda zai ci gajiya shi fasa ai wannan dukiya ko abincin nan ba wanda zan sai da ba sai wanda zai rufan ya mai ba da ruwa yan kasuwa suka ce mu ko muna son mu ga waye zai iya siyan wannan ya rufan ya maka yace akwai wanda zai iya siya kowa ya ja ta ana nan ana nan ana nan zai ce wanda zai iya siyan wannan shine Allah subhanahu wa ta'ala da kuɗin da ainihin umma da uwar kudin da nima duka na ba da aje a bai wa talakawa musulmai to a irin wannan mara muna ne irin waɗannan mutane kawai yawa domin sake suna a bariya da bariya da bariya a kan mutane da suka same suka ce ba azumi ba ne matsalar mara matsalar mu gaba gaba sai ta koma dubu biyu rabin da da shi kake siya kudin loka yanzu rabin sai koma dubu daya to gaba gaba kadan yanzu asibitin da ya kado sai ya koma dubu biyu da dari kuma da yau bage ne shi bage to wannan na kuma misali da dalilin da kawai ke nafa wannan kusan duk wanda ya azumi shine abin da zai nema domin ya buɗe baki da shi to da biyu an ce doka dubu biyu da ɗari hudu dama can yaya ake bari yanzu to 'yan kasuwa ba lallai ba ne sau da yawa za ka iya ɗaukan ainihin aya daga wani wani yakan yi dako irin wannan kaka ya samu dukiyar amma dukiyar su da ƙari saboda babu albarka cikin da ya ɗauka lamu bayan allah su wani kabila ko irin wannan kakar yana samun dukiyar amma sai Allah ya aiko da wuta cikin kasuwar sai ya rasa sai shi ma ya koma na bayan da dangi sai dangi su su bashi wannan duka aya ce wacce ya kamata ni lura kai ma ka lura babu alkhairi babu amfani wurin ka tsaro alawa da kuma ka wai saboda kaga yanzu yana da bukata duk mutumin da ya wannan bashi da imani bai koyi da yan uwan kuma ba shi rawa misali kamar mutane misma abinda ake sai da shi suna amfani da pound jurai suke kiransa abinda za a sai da shi pound ashirin sai a slash ko ya fito 50% discount an yi discount rabin kudin kowa ya da abinda jurai goma goma saboda kowa na kwaɗayin albarkar wannan wata shi ma Allah ya masa gaba to kuma za ki wannan ba yanzu ka duba da kai dankali an yi zamanin da ina ga yan roban nan ta ta kusan dubu biyu da ɗari biyar a roba kawai ta kanci to bana allah subhanahu wa ta'ala shi sai da za a kwashi ka ruba buhun wake buhun wake yanzu dubu arba'in da biyar haka ake sai da shi farin wake da shi talaka zai yi kosai da shi talaka zai yi alale amma duk waɗannan abubuwa za ku mu taru mu koma muna zage shugabanni kuma ni ne matsala kai ne matsala shi ne matsala ita ce matsala saboda akwai mutum da zai yi noma sai koma ya stop ya tara ya ajiye yana da kuma yin wannan lokaci da wani ana sai da shi sha bakwai ya koma a shirya, yanzu to shi kenan ire-iren waɗannan sai su fito da shi suna da lokacin da za a samu yayi amma lokacin da shi ya yake nema ya kusanci Allah yake neman sauki kai kuma a lokacin kake nema ka kafa da wasu an yi a irin wannan mutum bai ruwa lafiya yan kasuwa yana hakin mu kura Allah subhanahu wa ta'ala mu yi iya abin da muke kiyawa ko ma za mu samu ba. kai ba ma ɗan kasuwa ba kowace irin sana'a kake ko yankan kuka kake yankan kuma misali ana yin jira wasu shi ma mai yankan kuma yana iya cewa saboda neman dacewa na mai da shi kai ma da za a yi maka domin ka kyautata kana iya ba shi tsaye kowa ya nuna wa Allah subhanahu wa ya kasa sai a samu sarki a gaba akwai bikin da suka addabe mu a jihar nan ko kuma ce a ƙasar ɗauki ƙasa baki ɗaya shaye-shaye ya fiti abu kuma ni na kan zauna in tambaya shin anya waɗannan kwayoyi ba wasu al'umma ba ne ake nufin a da tarbiyyar su ba saboda dalilai kamar yanzu ka tsakanin kano da jigawa kullum ranar duniya akan sha wato benin sama da miliyan daya tsakanin kano da jigawa sannan a cikin shekaru uku kano ita ce take jagoranci shan kwaya a ƙasar nan shekara uku jigawa na biyar to me yasa za mu samu irin waɗannan ababen idanu muna kallon su ba za mu yi wasa ba idan na ce ni yanzu ai ɗana baya wannan shaye-shaye kai ka ce ai kai ma ka bai wannan shaye-shaye to ba ka jin tsoro mu'amalantarsa da su mashaya a makaranta ko kuma a kasuwa za su iya ta shi a shi ko ba ne wanda yake ba mutum da yawa abin da yasa na ce ina jin tsoro ya zama zamana ba wani yanki ba ne ake kokari a bata yanzu ka koma za ka shiga ƙauyukan wannan ƙauyuka ƙauyuka idan ka je in sha Allah koren zuwa kai ba za ka yi fara ba za ka ga ɗan kemis wanda za ka ga yana operate yana sai da magunguna da wahala ka samu ɗan yankin ne kun lura da wannan za ka samu galibi ina hausa ne saboda magana tana fita sai a bani hankali a fahimci magana da wahala ya duk ƙauyakunmun nan da za ka shiga yana da wahala ka samu ɗan yankin wurin ne za ka same shi da kemis za ka samu bako ne zai hauro daga wani yanki kuma ne idan ya hauro ɗin za ka samu matar shi da iyalinsa suna yankinsa shi kaɗai ne zai zo nan ya buɗe kemis din da sunan kemis amma a sake a ciki barasa ne da kwayoyi yana gurbata 'yan wannan yanki ya tara kuɗi da wannan kasuwanci sannan ya ke kuma ya kisa ka lura da wannan kagani shugaban nafda ta yi horabin cewa ba a barin ta ta isa zuwa ga tashar ruwa amma ta yi sa'a wani lokaci ta isa daga mai ake shigowa da shi sai ta samu kwantena talatin duka tramon da ya ce kuma ta tabbatar da cewa tramon din nan da an kwaso shi arewacin ƙasa na ake kawo to anya wannan abu ba wani abu bane ke tsarce wanda wasu mutanen ne ake emin ake targeting ake hari a lalata su a gurɓata a ta to in ya zama na abu haka ne mu inda akwai gudunmuwar da za mu bai wa gwamnati kuma akwai gudunmuwar da za mu bai wa kanmu gudunmuwar da za mu taimaki kanmu da ita shi ne duk inda muka ga an buɗe wuri da sunan kemit amma ya zama da ba kwayoyin kawai halartattu ake saidawa ba to mu tsaya mu kai rahoto kuma tabbata cewa an kulla wannan game wannan wucewa ce wacce ke dole za mu tsaya mu taimaki kanmu ko mu taimaki gwamnati da mu kai ma da rahoto duk kemis da aka kama an sai da wata kwaya wacce yake ba halattacciya ba to mu kai rahoto lallai mu ce ba mu da buƙatan shi a wurin gwamnati ta kunna mata mataki na farko ke da zama sannan mataki na biyu mu ɗin ya ne akwai inda doka ake yi a aiwatar da doka ni inda nan in na ga abin da bai dace ba zan iya rubuta wa majalisa ina neman majalisa su yi doka kai din nan za ka iya ƙungiya za ta iya shi kai shi ɗan majalisa zai iya in ku hanyoyin da za a iya aiwatar da doka kenan me yasa ba za mu tsaya ba mu aiwatar da doka gwamnatin tarayya ta kafa doka cewa a daina shigo da ainihin kwarin wannan ƙasa to sai mu taimake ta kuma da cewa har wa yau muna son ta yi mana doka duk mutumin da aka kama ya siyo kwarin ko kuma yana dafansa ko kuma yana jigilarsa ko kuma yana sai da shi muna son gwamnati da mana doka a yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 70 ko 120 a gidan kasu saboda inda an ce a daina shigo da shi ai da sauran ba a gaba amma da wanda aka kama da wanda ya ci gila da wanda ya dako menene nasu da za a yi masu wannan wani abu ne wanda nisan nema kai maza ka nema saboda mu ne inda ake lalatawa yanzu ka duba ka gaida na faɗa na sha fada tabar wiwi an fi noma ta wurare irin ondo oshun oyo ogun da lagos sai kuma delta yanzu da aka sake samu wata ainihin wato wani ganye wanda shi ma haɗarinsa ya mafi tabar wiwi to in ko a can aka fi nomawa malamin da aka fi noma haske, a tunanina ba nan ne ya kamata a samu maciya hatsin da yawa ba to amma su za su noma abin su a can sai su ji gidanta zuwa wannan yankin sai ya zama da cewa mafi waɗanda suke ta'amuli da irin waɗannan ba 'yan yankin su bane 'yan yankin da ya nuna bauta wanda muke ba sannan mataki na uku mai koyi da ya kudu ya za a yi mai koyi da su ba yadda za a yi ka kawo musu tsiya ka zo ka dargaji wai kuma su yi da ɗin su marabce ka ba zai ba ku. ba inda za ka samu ana irin wannan aiki mutum ka san wato ainihin iyayen gumo shi kan shi ba ɗan kirki ba ya kuma zo ya kawata tsiyarsa kuma mutane su taimake shi wurin baza tsiyarsa ba inda za ka samu wannan sai wannan yanki ya kamata idan mai don mutumin da ya rubo motsiya ba wani tashi hankali ba kaza ba mu da bukatar ka in ba haka ba wannan shaye-shaye da kuke ji yadda yake ci yadda ka kan dace ba matasa ba 'yan mata ba matan aure Abin ya wuce da inda ka tsaye so matsala ce wacce ke, ko ni ban ga mashayi ta shafe ni ko kai ba ka da mashayi ta shafe ka sau da yawa akwai iyaye da zai zo daga uwa ya dinga kuka da majina ko kuwa ta dinga kuka da majina saboda yaron da ya shiga cikin abin ba da ba sani ba. sakamakon abokanai ko kuma a'a sakamakon kawai akwai matan da zo tana da yaya guda biyu ta ce mu yanzu tana dawo jini ba da sarki yara ne mata guda biyu amma idan suka yi mankas sai dai a kawo su a tunkuɗe na ziyarci ibi wani abuwan su musu lokaci yana gaya ma akwai yaro da suka ɗauko kwanan shi uku a cikin sayar bai ma san inda yake ba ya shafa ya yi barisa yana bacci har aka ɗauko shi aka zo aka sa a cikin sel kwana uku yana bacci mai san kawo cikin sel to idan za mu ci gaba da koyar sannan akwai wanda yake gaya mai babba ne mai kayan sarki akwai wanda yake gidan waɗannan ƙwayoyi daga fatakot nan ɗin kusan nan railway nan yake zuwa sai dinolinsa su zo su babba shi kuɗi wasu mai transfer ya babba su inda za a kai base base gida gida gida inda za a kai a zuwa yana sannan kuma kwata-kwata. kusa to me za mu za mu tsaya muna gida kawai muna magana a cikin cewa shaye shaye yawa da kaza da kaza daga cikin da ya shi ne samu su yi muku su hamsin su saba'in ɗari su shigo dattijo bai sha ba mace ba ta sha ba budurwa ba ta tsira ba hakan nan kuma al'umma suna ganin irin waɗannan ababe ba za yi tunani na samu damar shiga kwamitin lura da yin waɗannan yara a shekaru a baya matsala ta farko da take damun su ba su rayu da su ba za ka samu sun tashi da wurin kakanniyarsu ko ko sun tashi a gidan riko don haka shi wanda yake rukun su tun da ba nashi ba ne bai isa su a kaba kamar yadda ya sanya yaransa kafin ka ce ne sai yaro ya zai ya mutane ya addabe su matsala ta biyu da take damun yara an sake su al'umma ba su ba da gudunmuwa wurin taimaka masu ba taimakon da za a iya yi akwai skill accusation wato a karantar da su sana'o'i ba ma wai sai sana'a a sana'a da nake nufi a nan ni misali ina karantarwa misali kai kana karantarwa a rigasa wancan yana karantarwa to mu bude yan kwaliyar makaranta ta kangararin yara ko da mashaya. sai kun taimaka ba a bane wanda yake wani mutum ne zai yi taimakon da za ku yi littattafan da za a samu yara su yi karatu albashin da za a ɗauki nauyin malaman wanda za su karanta sannan a na uku a yi musu ɗan wata kwaliyar walima zango zango za a dinga ɗaukar su in an yi wata shida a ce an sauke littafi kaza ko ko sun san bakake sai a dan haɗa yar walima a sai wani abu a ce to za a yi jarabawa duk mutumin da ya yi na ɗaya an ba shi kyautar kaza in allah ya yarda ko ba mu iya yaran nan mun jawo kula su gaba ɗaya wannan al'amari zai rage a cikin al'umma amma ba masu ba da wannan tunanin ni ba yin tunanin tara su karatar ba in ma na tunanin karatar kai kai ba kai tunanin yaya za ka zo ka taimake ni mu haɗa gwiwa domin yaran nan mu tsamar da su ba ba mai wannan tunani ba saboda ko da ka ba shi ita matsalar wannan wato sara tuka in dai har ka kuskura ka sari wani to in ba kasar ko garin za ka bari ba ba za ka zauna lafiya ba ko da ka ce ka tuba ka bari su suna nan suna rike da kai wata nan sun ma kawai sai ka kuma idan aka kashe saurayi guda ɗaya ɗan shekara ashirin da biyar kuma bai da al'umma saboda sai an sake shekara ashirin da biyar sannan za a sake produce a sake samun wani irin sa ɗauki misali kamar kai ne da yayan a ce kana da yaro babban ɗan shekara ashirin da biyar sai Allah ya shirya yawansa ka koma baya saboda sai an sake wani zango irin yadda aka raini wancan sai an sake mun zango sannan a kaso da wani to ya gaya maka kuma kana da garantin damar da ka samu akan wacce da ka samu akan to shi sa ba sa mu sai za mu yi ba ba magana za mu zai kawai ce ai yaran nan ɗan iska ne sun adda mutane a'a wace irin gudunmawa ce zan ba da kai ma wace irin gudunmawa za ka ba da saboda na sha faɗa a baya lokacin tsohon ciyaman na kaduna south wani rabin bala'isa ya yi wani irin yunkuri wanda muka ga tasirinsa yara da duka musamman san su samu ya kafa kwamiti muna zama da yara da menene matsalolin su akwai wanda yake maka da sana'o'i daban-daban akwai wanda yake maka da jami daban-daban ya zama da an samu daidaiko tsakanin ainihin unguwan dosa da badarawa da tudun wada da rigasa ba wannan rikici a iya lokacin da yi saboda ana zama da su ana musu nasihohi ana musu wata sannan kuma da wannan su ma gwamnati akwai rawar da za su daga a cikin daƙin irin waɗannan abubuwa rawa ta farko ita ce shine farauta gaba ɗaya ya kamata ko ya waje wa gwamnati ta hana saboda a wurin farautar nan ake zuwa a je a yi yadda za a yi sannan a ko fitinan a dawo gida amma idan gwamnati ta hana farauta kaga za a samu sauƙin al'amari abu na biyu kwamfe-kwamfen nan da ake cikin abuwa a zo a ce za a yi kwamfe ko za a yi wani abu yana da kyau uku wajibi ne gwamnati ta hana saboda a wurin kwamfe aka iya samun tashin tashina ya zanto sai a zo a yi karbi lahira abu na uku akwai wani kiɗa da suke kira ta kiɗan bishi wasu kusur san shi ana ya zama dole gwamnati ta hana waɗannan ababe idan aka hana mu kuma muka zo a nan muka ba da namun gudunmuwa muna karantar da yaran nan alifun ba'un ta'un to in Allah ya yarda za a samu sauƙi al'amura akwai nan hayin ne wani ɗalibin mu da ya buɗe irin wannan zama yara ne shaya ƴan tsara suka ya buɗe musu karatun dare ni nan an gayyace ni har sauƙan su na je wa musu sun zama ustazai yara sun san baɗi sun sanya ƙur'ani karatun dare ya ce kai yaran nan kuma a basu haka bari da yin kurin da zai a shi ko duka za mu iya yi akwai iya inda za mu iya kaiwa saboda yaran nan musan karatu a lokacin da muke zama da su sai na fito da dubu daya na ce to duk wanda ya gaya mu sunan halifofin nan guda buga shi malam sai da aka yi ta samun zama wanda ya tashi ce na farko shi ne abu sufiya sannan mu'awiya haka ne aka samu kai haɗe hade-hade can daga ƙarshe wani allah su ba da da shi, ce waye sai wane sai wane sai waye allah ya saka mashi abdulkarim hashim bin dawa babban liman na shi matsalacin shekaru ya ce ji abin da ya ba da sha'awa ga shi dai yaran ga halin da suke ciki amma sun san addinin su suna kulawa shi to a shi kuma za a ja su mutumin daga halin da ke ciki ya saru wannan ya sha barasa amma ya wasu da ya rage su kare gobi har ya san akwai wani su kada ga shi inda za a taimake shi ai kana ga zama dan hada to wannan abu ne da wuya na a wuyan ka sannan a wuyan kowa da kowa saboda al'umma mu ce in ka lalace mu ne kuka yi asara abu na gaba abin da ya addabi al'umma babba shine garkuwa da mutane ya kamata mu sani mu sau da yawa mukan yi bacci amma ana mana nishari wannan wani abu ne da yake kace ce siyasa ta shiga ciki bai yi nisa ba idan ka ce bangaranci ya shiga ciki bai yi nisa ba in ka ce addini ma an sako shi bai yi nisa ba gaba ɗaya idan ka duba yankin nan na afirka yahudawa sun zauna sun nazarci wannan yanki cewa akwai mutum gida uku ko biyu waɗanda ta hanyar sukunin shi na tsananin tafiya mutane na farko su ne wuzinawa wato bari bai tafi na guzai wanda yake ana samun su kama a algeria niger irin su lubnan daga akwai irin waɗannan mali ana fahimta sannan mutane na biyu wato akwai kulai wannan wani abu ne da ya zo na karance shi da kyau to mutanen nan kuwa idan suna zaune lafiya musuluncin nan zai ta shiga duk inda ba a tunani amma bari a zo a sa musu kwaya a jirgin tunaninsu zuwa a cikin tunaninsu idan ba zauna lafiya ba to shi kenan za a ta tashi tashi na musuluncin ma kuma ba babu yadda za shi yanzu ka duba jama'atu amsa da sunna da suke ainihin mali wanda suke bara in ka samu za ka gani da su a da ko ne sai ka tambaya daga sannan waɗannan abubuwa da ake yi da sunan garkuwa da abin da ya shafi babban lazari da wanda bai shafi ba za a ce fulani ana fahimta to abinda nake so ku ce dole ne mu tsaya mu fuskanci wannan al'amari na farko da roƙon Allah me yasa saboda za ka duba ka tambayi kanka wai suwa yake bayan wannan abu da yake nan sannan makaman nan daga ina ake samun su biyu kenan abu na uku suwa ne ne aka fi cutarwa a cikin wannan abu sannan abu na hudu suwa ne ne aka fi cewa a cikin wannan A abu ne da ya kamata da bai gaba yanzu misali kamar wasu abu ne gwani wace aka ji aka fakta shi kawai sama ya kuma hamsin da hudu waɗanda suke harbi daban waɗanda suke kola gari daban wanda ya samu ya fita da hudu wanda suke bin shi su shi da daban to sai ka tambayi kanka duk inda aka ce ana irin waɗannan abubuwa su wane ne aka fi kisa da yawa to yin kuwa haka ne me ya samu ruwan tashin kwamada yan jaridu da wasu daga cikin kafofi na zarafin sun san irin waɗannan ababe amma sai su canza al'amarin sai a koma kai ne za a daga kai ne za a hana ka kuka ne ma sai a ce kai ne a zalimi kuma wannan magana ba gaskiya ba ce da haka dole mu tsaya mu fuskanci wannan al'amari da addu'a dan duk yadda kake tunanin abu ya wuce tunanin ka an wuce da shi kuma kar kai tsammanin wani al'amari daban zai iya magance maka wannan al'amari kuma bai addu'a addu'a ita ce za ka sa a gaba addu'a ita ce ta karya wajibu a lokacin da ya sannan kuma ita ce zaka kara da gina kidnapper da yi Allah amma da tsaya kana tunanin tunani kana wani abu kana yi wani hankali mun saki addu'a ne kawai muna kawo ba ba duk ban ce maka ba fulani ba akwai fulani sosai a cikin waɗannan ababe amma kuma akwai waɗanda ba fulani ba saboda ai abin ne ba an kama tibabe ba sun shi yan uwansu su ba kada suna fulani a nan kudancin jihar nan ba an kama wasu daga tsallaken kudancin kasar nan ba da kayayyakin fulani da bindigogi sun karkashe mutane a cikin fulani ko karkashe mutane sa a nan gudu kone ba wa allah ba da ibrahim kacala ni na gan shi ya gan ni mun yi zama da shi abin da yake in dai zai magana da farawa sai farawa ya kawo kan shi yana nan gurbin da in ni na gani ba wata ba a ni na gani shi ya gani sannan da waɗanda aka zo aka kawo su ka duba da sunan sun da bin har ak 49 an kawo a wurin da yana nan gudan da shiga ba shi so ce ba abinda da ce cikin ya kama barayi sun fi mutum ɗari uku cikin waɗanda aka kawo akwai barawa sun fi mutum ɗari to me yasa ba ku waɗannan ba sai duk magana ta ce a fulani fulani ba ni ce maka ba fulani ba amma yadda ake fanka ba abin ya wuce tunanin ka kai kuma da yake an sa maka guba a cikin tunanin ka da kwakwalwa ba ka iya tantance kuwa da kuma ainihin abin nan aya sai kawai ka ɗauka akan haka ne ai an yi kaza an yi kaza a abu ne da yake muna buƙatar mu yi addu'a mu fuskanci Allah da mu karkace ne. idan ka yi wannan in Allah ya zama samu kai mu'amala saboda sunan Allah duk wani ɗan tawaye baya lafiya ka koma ta yi ka gani duk wanda za a ce maka wai shi ɗan tawaye ne boye yake yi baya lafiya ba zai yi ba sunna ce da Allah ina kawai da jawo suke ba suka fara tawaye ba suka bangare ina suke to duk mutumin da zai yi bore ya bijire ya tawaye zai ɗan ci ne ɗan lokaci kaɗan amma baya yi makanmu addu'o'i da shugabanni haƙƙinsu ne a kanmu mu taimake su da addu'a amma annabi ne kai babbar magana sallallahu alaihi wasallam ba wai sanin ba domin wanda bai karanta ya sani ba sai shi kaji malam wani addu'a za a a annabi ne ya faɗi haka sallallahu alaihi wasallam a matsayin karɓar sa mu kuma dole ne mu gaya maka abin da ya faɗa domin da yawa muna kuskure akwai wani tsohon gwamna lokacin da aka dawo demokaraɗiyya yana raye bai mutu ba lokacin da aka dawo da demokaraɗiyya na farko aka fara ta shekara sha shida da gwamnan farko a wannan jiha ya yi wata magana yake cewa wani za ku je ku ta zagin amma karka yi mamaki mu koma gaban Allah sai ka gande a sama can kai kuma kana fama saboda duk mu da kuke ɗauka da wanda muka yi da wanda ba mu yi ba da wanda kuka sani da wanda ba ku sani ba shine kuke zuwa kuna kama mu da shi kuna yaba mana to wannan taimakon da ne ku sani ba da shi da lalata ne sosai saboda kai talaka kawai kai ne wane dole kai a tunaninka ko mawaye shugaban ka misali kai a tunanin ka mala'ika ne don haka dole ya aiki irin na mala'ika kada ya kusure ya tafi mustaqim a tsaye ba wanda yake da wannan sifa sai Allah subhanahu ta'ala ko ma waye zai zama shugaban ka yana kusure mai kusure ne kuma zai ci gaba da kusure. to amma kai kuma akwai gudunmuwar da za ka bashi inda ya kusure shi ne sai ka taimaka mashi a gyara amma la'ana da tsinuwa ba zai haifar da wani abu ba ana buga misali na hankali na shiga misali ne a shiga mota za a tafi iko misali ko kuma a ce na kwada sai ka ce da jama'a mota jama'a zan yi addu'a ko ya daga hannu ya ce a sai ka ce wannan mota allah ka sa ta yi wata labuni kudi da kara ciki to shi. kai kana da tabbacin in ka juya ta juya kai za ka sha to ai abin da yake ba rage in ka zo ka ce allah ya tsine ba wannan ba allah ya mai kaza to idan na tsinan ne ne sau daya sai allah ya anshi tsinuwar ka ya zama tsinan ne ne sau biyu ko ya tsine maka sau uku to in kana cikin tsanani ne guda daya sai ka koma cikin tsanani biyu ko zuwa tsanani uku irin dai wani irin yadda ka roƙi allah a don haka jama'a mu yi haƙuri Allah ya fa mana abin da kuma yana wata waya ba na sai bace kuma ina jin kuran kana ya zama ya mana baki ba ya ce wai dan wannan yankin ne kana masa yaƙi shi kuma yana yaƙa ka ba na san fitar da magana haka daga tana ba ana fahimta ya ce wai dan wannan yankin ne kai kana yi masa yaƙi shi kuma yana yaƙa ka shi ne abin da yake faruwa in ka dubi siyasan nan ka kalla za ka abin da yake kai wa ya dawo da, ni ban san nawa ni bai dame ni ba ni nake fatan Allah ya wulakanta shi nawa ba shi kuma a lokacin da wani ke jan nashi yana rike da shi yana bin sa kuma duk abin da kake kokawa da shi sahabbai sun tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam ire-iren makamancin irin wannan yanayi in muka tsinci kan ma irin wannan yanayi na fitintinu da tashin hankali da kaza an hana mana haƙoƙinmu an danne mu an musuke mu an mana kaza me za mu yi ya ce ku yi haƙoƙi ku sauke haƙƙin ku ba su Allah zai tambaye su abin da ya ɗora musu ne ko da ko fasikin shugaba ne ko fajiri na sanar bai ce a mishi da wani ce abin shi kada a yi masa kuɗi to me yasa ba mu karanta wannan in mun gaya wa mutane sai zama fitar da shan kai me yasa mutane ba su a gaya musu yin wannan magana bayan magana nan ba mu ne muka faɗa ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa kuma dole ne a gaya mu saboda innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'd ma bayyana? bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'in don mutumin da zai koyi abin da ya karanta ya iya gaya wa mutane Allah ya tsine masa albarka mala'iku sun tsine masa albarka masu tsinewa a cikin mutane su ma sun tsine masa albarka to me yasa Allah ya ne bishi saboda kawai wai ni ban san wai kai kada kai bishi sai dai ga wa kafin da kake so to I'm sorry to say that we ba ga wa kafin da kake so sai dai abin da ni na karanto in Allah ya sa ya maka to fa lillahi alhamdu na wani abu ne da aka idan ko bai maka ba to wannan wani abu ne ko kai kana da ra'ayi ni dai da saba ma Allah gara kake shi ne don haka mu ya hakuri mu ta addu'a mun san ana cikin jarabawa ni ma ba da wata kaza nake ba ina cikin haka na kuma sani ana cikin jarabawa amma Allah ya fita mu gyara ayyukan da koma ga Allah subhanahu ta'ala kuma karka yadda kai a yi amfani da kai wurin cin wani gurin abu na da ƙarshe. zan yi kira zuwa ga 'yan siyasa sau da yawa su ma sun taimaka wurin yaran nan da muke magana 'yan shara da 'yan sawa suka da kaza wasu daga cikin 'yan siyasa sun taimaka zaman da muka yi da yaran nan da kuma muke yi da su don har yanzu mai girma gwamna ya umarce mu mu zauna da yaran nan don akwai yan sulhu akwai yan basu yana ɗaya daga cikin abin da gwamnati take tunani za ta tallafa musu da jari don za ka ga wani ya iya gyara mashi wani ya iya gyara janareto wani ya iya electrician ne a ɗauka amma saboda tashin tashina ya hana shi ya zauna wani ya ma yi karatu ya ajiye kwanin ya koma da don haka mu samo hanyar da ya za a yi a tallafa ga yaran nan a raba su da wannan aika-aika to daga cikin abin da muka fahimta ba ma yanzu ba a da can din za ka samu duka yaran nan suna da iyayen gidaje a cikin 'yan siyasa ban ce ne 'yan siyasa ba da ba amma suna da iyayen gidaje a cikin siyasa idan aka kama su su za su yi mai da su idan wani abu ya taso su za su haɗa su su ba su kayan maye a je a yi ta'addanci a yi wa wanda za a aika aika aika aika to wannan ba daidai ba kuma da wannan da ke kiran ku duk ɗan siyasan da ya bayyana aikin da yake gina ya tara yara ya sai musu makamai ya ba su kayan maye wallahi ku kuke taimakon Allah ke rai ke fama in dai ku yi rubuce za mu sa sannan a sanar da shi to me yake shi da kuri'u mu bai da shi kawai shi shi na abin da wannan saboda ba aiki da muka zaɓe shi mana bakin kuma ba taimakon yake da wannan ba sannan kai da za a sai maka makami a baka kwaya a haɗa ka kaje ka yi aiki ka tambaye shi ina yaransa ina yaran shi za ka samu ko da ba a waje suke karatu ba makarantar ce wacce yake in allah ya taimake ka a tam ɗaya aka baka jarin da yake biya ma yaransa in allah ya dafa ma ya maka albarka ka yi mafara da zarci abin da yake biya gina kai ya kinta yaransa ya fi da kai ɗan kwaya sannan kuma ya shirya ma yaransa kamar da sun zo za ci gaba da bautar da kai to wannan wani abu da yake ya kamata mu tuna ya kamata mu lura ya kamata mu kula da shi sannan a ƙarshe zan bi kauriya ta musamman ga 'yan kwamitin wannan masallaci irin hakan kai da kuma jajircewa da juriya da gudunmawa da suke baiwa wannan tafiya musamman ciyamatin wannan masallaci alhaji mutar ahmad robiya muna fata allah saka masa da kai duk irin abin da ake nema na gudunmawa a wannan masallaci yana aiwatar da shi muna fata Allah ya ba dukiyarsa albarka su ma 'yan kwamitin da suka jajirce suka tsaya muna fata Allah ya ba rayuwarsu da dukiyoyinsu albarka sannan a ƙarshe zan yi kira zuwa ga neman haɗin kanmu domin za mu ga jami'ai daban-daban a wannan masallaci waɗanda suka zo domin su taimaka kama domin gudanar da tafsiri in sha Allah duk irin tsarin da suka yi wa Allah don son annabi sama sallam a yi ƙoƙari a bi waɗannan tsararruka da yadda yake za a yi tafsiri lafiya kuma in sha Allah gaba lafiya muna fata yadda muka fara wannan tafsiri lafiya Allah muke roƙo ya taimake mu da lafiya lokaci ya rike idan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin masu rayuwa gobe in Allah ya zama fara karatu ga ce za mu fara ne a cikin sura ta goma wato sura ta Yunus domin a cikin ta wani karkar da sura ta tauba bara'a ita ce za mu fara idan Allah ya so ya yadda a gobe sura ta goma sura ta Yunus da wannan muke cewa wannan ta faɗa daidai muna fata a sauka ya ba wannan muke kuskure Allah ya yafe wannan fitina da ke a wannan kasa Allah kai mana maganin ta abinda ba za mu iya ba muna fata Allah ka iya mana wanda muke iya wa Allah ka kowace mana tsadar rayuwa da muke ciki Allah ka kawo mana su yanzu wannan waɗanda suke yi cikin jama'a Allah ka shirya su kuma su yiwa ne idan ba su yiwa wani yi su jiya an bai da zaɓe muna fata duk mutumin da Allah ya ɗaura shi a kan Allah ka taimake shi tun daga ainihin zuwa ga ainihin sama da su zuwa da gwamna da shugaban kasa muna fata da ta ta'ala ka taimaka musu Allah ka taimake su da taimakon ka kuma ka karɓa su da dabarun su da suke iyawa Allah ka taya musu kai wanda kuma za su iya ba Allah ka sa ba su ya Allah ka taimake su a kan daidai da taimake su a kan daidai da taimake su kuma a